Rayuwata Mai sauraro Assalamu alaikum mu da warhaka mu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata shirin da ke duba kan rayuwar mata da ƙananan yara sunana Aisha Shehu Kabara daga nan sashen Hausa na Radio France International Arafai rayuwata da wannan rana zai yi duba ne akan yadda sannu a hankali ake ganin karancin masu yin guda wato magudiya a yayin bukukuwan da ake shiryawa na al'ada kamar yadda wasu kan ɗauki mai yin gudar su biya talada wasu kuma a yankunan su kyauta ne. al'umma na da salon da take nuna farin cikinta guda da ɗaya daga cikin abubuwan da ke nuna farin ciki maguɗiya na raya shagalin biki na aure suna ko wani babban al'amari to sai dai kamar sauran ɓangarorin al'adu ita ma guda na fuskantar koma baya saboda ƙarancin masu yinta idan ana biki duba da yadda wasu daga cikin matasa ke ɗaukar wannan aiki a matsayin wani gazawa yawancin shagalin bikin da ba guda a cikinsa yakan zamo lami don wani lokacin har sai an sanar da su da tsawon lokaci don kar wani yarga mai bikin faɗa mata kuma maguɗiya na da matsayi sosai a wajen ɗaurin aure don ko a wajen rabon goron aure sai an fidda na maguɗiya Bakin mu a wannan rana sun haɗa da Larai Mato, wata shahararriyar maguɗiya da ta shaida mana matsayin guda da kuma yadda take kallon koma bayan a sana'ar tasu. Da kuma Mamman Sani, masanin al'ada. Kafin mu jirga tattaunawar tasu, za mu fara ɗaukar rahoton da abokiyar aiki Zainab Ibrahim ta haɗa mana. Rayuwata. Irin yadda ya ke raya wani gidan biki kenan don ƙara nishaɗi ga tarin matan da suka halarci taron aure. Hafsiya Abdu da ta daɗe a cikin wannan sana'a ta bayyana mahimmancinta a tsakanin jama'a. Ka san shi sabga inda guda daɗi gare ta. Su angunan ko amare daɗin suke shi in ana musu wannan abu. Wani bai zato mu har baka kuɗi dan jin daɗi. Guda tana cikin jin daɗi. Yanzu in iko yana zaune ya gan ku da yawa a mota. Kuka ranga da guda ko kirin ku ba a sai a ɗaga muku kwano ku wuce wannan amarya ce za kaɗe. Mutane da dama irin su Muhammad Muntari Ahmadu na girmama maguɗiya saboda a cewarsu guda na da matsayi ko a al'ada. Idan muka tuna ko lokacin da manzan Allah ya bar maka ta Madina matan Madina suka hoto suna buɗa. Wannan yana nuni cewa buɗa wani abu ne wanda in alheri ya samu ake yin ta. Dan haka tana da matuƙar tasiri a cikin rayuwa. To koya mata ke ganin karamcin masu guda a yanzu idan ana biki wannan dattijuwa na na Ali cewa ta yi. sabga ba guda bata armashi in aka yi ce ayyiririrai an tabbata an san ana sabga ana murnarta in ba a yi ba bata armashi kamar an yi mutuwa ko an yi wani abu ba daɗi kawai kowa na tsamin rai amma an aka yi guda kenan an tabbata an san ana murna ana jin daɗi masu guda yanzu an yi mace mace an rage kuma yanzu wani yan man gada babu su sai wanda basu gada ba don su ci tuwon bakin su shine suke yi ana dai cewa idan ba dan mai koyo ba da gwani ya ƙare yaya masu gudar ke ji da neman bacewar sana'ar saboda rashin yi Hasiya Abdu ta amsa da cewa yaran na yanzu masu girman kai ba su Allah ba su mu kuma ba ruwanmu yaran haka na zama rika ce musu ku rika kwatanta don wata ran ku karu kuma Tunda gaskiya muna karuwa a yanzu haka dai ana gudanar da bukukuwa ba tare da masu guda sun halarta ba don ƙara ma bikin armashi RFI Madalla an gaida Zainab Ibrahim da wannan rahoto, yanzu kuma sai tattaunawa ta da Larai Mato, wata shahararriyar maguɗiya guda dai matsayinta jin daɗi ne jin daɗi kamar arme suna abu dai mai daɗi wanda rai yake daɗi in ya samu kawai ana rabka guda a ciki guda abu ce ta mata kuma abu in yayi daɗi mata a cikin maza ma an ce kuma suna guda haba hira in ta yi daɗi yan haka aka rabka maka guda ai he kai mamaki wallahi karsa karsashi take ƙara wa mata da abin da ka ji an rabka guda a ciki kawai maza da mata kowa iya jin daɗi kuma ya san abin na daɗi ne aka yi a gurin ya ƙara mata kuzari da ƙarfin gwiwa da nishaɗi kai mazan ma wa'insu in sun ji guda suna jin daɗin ta suna nishaɗi a cikin ta akwai wani lokaci da aka haramta yin guda to ta dai guda abin inda ba a santa ta dai gurin ta'aziyya haka gurin abin mun rishin daɗi a nan ne kwata-kwata guda ba a santa ba a mayin ta. Ana cewa in wuta ta yi wuta idan aka yi guda tana mutuwa. Eh ana yin haka nan na wuta in ta yi aka rabka guda tana yi kuma kamar ruwa in ya ruwan wannan ya kece ruwan gashi nan an rasa yadda za a yi kowa iya karkarwa shi to in aka ɗauki guda aka rabka aka yi so uku Allah ubangiji iya tsaye da ruwan nan iya ragewa haka ne lamarin da guda idan ba a ce ta bata ba a iya cewa ta ragu? A gaskiya masu yinta sun takaita ba ta ɓace ba amma dai masu yinta sun takaita ba ba dewa ba he wance da wance dai wa'ansu ba su koya ba ne wa'ansu kuma ba su bai ba guda mahimmanci wa'ansu kuma guda abu ce mai mahimmanci a rayuwa. Ko za ki iya rangadawa masu sauraro guda? Aí, aí tá o Kumara, ko? Waƙar ranar murna kenan daga tarayyar Najeriya da fatan masu sauraro kun nishaɗantu. Yanzu kuma sai tattaunawar shirin rayuwata da mamman sani masanin al'ada. Ita guda tana cikin al'adunmu shi menene guda. Guda ita kama wani taratsi ne ko a ce wani ƙara ne na gwada gamsuwa bisa wani abu. Ma yana cikin abin yabo gwada gamsuwa ne bisa wani abu mai mahimmanci. Kaga ana guda an naɗa sarki ko kuma matsayi babba wannan ana gwada gamsuwa kaji an yi guda a wajen arme kaji an yi guda an ɗarma armen wane da wanci ana guda sai kuma wajen suna wajen hwate suna za ka ji an ba da sunan yaro ko yarinya kaji an yi guda kenan gama gamsuwa ce ko kuma an yi wani jawabi mai mahimmanci wannan kaji an gwada guda kenan mun gamsu da al'amarin da aka yi wasu ƙabilu suna yin ta don sanarwa yi mana a cikin yadda ake rairaya ta daban-daban ce kaji guda tubawa yadda ake rairaya ta kamar allon lankwasa harshe Guda larabawa daban guda wajen bare bari a nan kaji hallo ita ma yadda ake rairaya ta daban ce ta wannan wajen mu wajen hausa kana jin a yi hallo guda yadda ake rairaya ta ita ma daban ce to kaji wani duk da murna ne gwada gamsuwa ce ko a wajen kwambala ko ta kokowa ko ta dambe ko ta sharu kaji a rere guda kenan gwani aka ma yabo an gamshi da al'amar. To a yau an fara samun koma bayan masu yin ta a me hakan zai haifar? To a wannan zamani ka sani shine abin da ake kukan mu yake nan a wajen an yi sakaki da irin wannan al'amuran tunda al'adu da dama yau a cikin rayuwar mu ta yau an ba a tashi ba tsaye a kai tanadin sai ka ga abin sannu sannu yana bacca yau sai ka je gari ma a yi hatiya ko arme ko suna sai ka ji shuru babu mai tashi ma ya ba da bayani an dar ma'arman wani da wani ka san kenan an ja da baya ana sakaki da al'amari. Mutanen yanzu ba su kai na baya rike al'ada ba ko akwai wani tsokaci da za ka yi duk kasashen da kai suna bunƙasa yau sun waiwaye aka ce waiwaye adan ta yaye ka waiwaya ka ga menene ka mallaka a cikin al'adarka sannan za a san kai kowa ne ne to wannan duka abu ne da aka kamata a zazafa wannan fanni a ɗauko shi a zazafa a karantar da mutane bisa wanda suke nan suka kure a bisa abin su ba da bayani a yi tattalin abubuwan ai tattali ne ake kuma a ba su matasa su ma halin su koya su gane miye ake nihi da wannan al'ada sai a tayyar da shi amma mu a nan yanzu an mashi sakaki kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya to ku aiko da saƙon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar alamar ƙari biyu uku hudu tara sifili takwas takwas takwas takwas takwas tara tara sifili tambaya gare ku masu sauraro shin a yankunanku ana ɗaukan maguɗiya domin biyanta Ya batun karewar masu yin gudar a yayin bukukuwa yake a wuraren ku. Wana jan hankali kuke da shi ga matasa masu tasowa kan su rungumi sana'ar ta guda. Da haka shirin rayuwata na wannan rana ya kammala a madadin ku masu sauraro da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International Arafai musamman Zainab Ibrahim. Aisha Shehu kabar na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya.